jiya insha ma Allah mun yanka shanu jiya an yanka daga tamale an kuma yanka daga wa an yanka kuma daga akra sa'annan kuma jiya kuma an yanka na marayu daga kumashi to wanganga jiya wannan aka yanka daga marayu daga kumashi wanda ta bada wannan full shanu ita ne ajiya amina daga kasar america cikin taimakon da kuke kawowa kuma aka tattara wannan kudin shi kuma aka doki aka sai na tamale aka kuma doki aka sai na wa aka kuma doki aka sai na akra to waɗanga shanu guda biyu da ya yanka yau Alhaji Dauda sarkin addini shine ya bamu ya ce wan kuma a yanka wanda kuke kallo suke sai bayan mu su ne blind muslim students amma this year mun kara both muslims and non-muslims ko da ba musulmai ba ne mun kara su su ma a su shi yasa kuka ganda mu fara wannan abu what i am saying is in 2022 this year alhamdulillah la kulli alim we were blessed to have many type, many was animals. If you look at it in Accra, we slaughtered one in Accra for black Muslims. We slaughtered one in uh, in Tamale. We also slaughtered one in Upper West, that is Wa. And also, we slaughtered yesterday, we slaughtered one in here at the Peace Dawa Media office for the orphans. And Alhamdulillah, that one we, the one we slaughtered yesterday was donated by Ajia now from the United States. And the one we slaughtered in Accra, Tamale, and Wa was also donated by you, these people who are watching us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. These two, as you can see here right now, it was sponsored or donated by Alhaji Dauda Sarke Adini. He is the one who what who sponsored these two for us to slaughter as a Eid sacrifice for the what for the orphans and the what blind Muslim students. Inshallah. So as you can see here, we have our blind Muslims and non-Muslims who are here right now at this moment. Some of them are on their way coming. So we want to start it at this time, but some of them are all the way on their way coming to this location. Inshallah. Maladnan, okay, dua. Uh, we will make, uh, we will let Allah, uh, what do you call Adnan, to pray for the what? For all our donors and charity donors. And Isha Allah may Allah subhanahu wa ta'ala blesses you all. Inshallah. So Mal Abdullah Nan is going to say something a little bit for us to also hear what he's going to say, inshallah. So those who are watching us live on Facebook can also share. So, oh, oh, Masha Allah. Masha Allah mun gode wa Allah madaukakin sarki shakka babu wanga shekara alhamdulillah alhamdulillah sarkin addini na farko muna maka godiya kwarai da gaske da irin wannan gudunmuwa da kai haka nan kuma ajiya amina ba za mu mance da ki ba kin saba yi jiya mun yanka dabban da kika bamu na ainihin wani abu sadaka mu ba yaran marayu da kuma yau damu na ainihin wani abu yan wayenmu da Allah ya jarabce su da ainihin wani abu rashin gani to Allah ya saka muku da alkhairi mutanen Fisdawa Media kowa abin da kuka kuke tallafawa kadan kadan kadan Allah ya saka muku da alkhairi Allah muke roka ya karba muna wannan ibada mai girma ya Allah ya ubangiji ka taimake mu da taimakonka yawancin ku kuna kasashen waje ne abin da kuka je nema Allah ya baku abin da kuke gudu Allah ya sare ku sarkin addini muna roka Allah Allah ya baka lafiya Allah ya kara maka arziki Allah ya sa sabon shekara abinda za ka yi ya fi irin wanda kai wannan shekara Allah ya sa sabon shekara mu yanka mara kumi ya Allah ya ubangiji rokanka muke yi mawadata mu baki dai Allah ka ainihin ba su lafiya da malam duniya labari ya zo shi ma dan bare addu'a cikin minti biyu sa'an nan malam ba su ta cika su eh, to assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Eh, al'umma masu sauraron mu a fadin duniya baki daya da farko muna gode ma Allah subhanahu wataala sannan muna gode ma wanda yake ya yi sanadiyan wannan abin alheri irin abin da ya kamata ce duk wani mai iko yana kwaikwayo kenan yana cikin abin da kaga peace dawa media kowane lokaci dama dawa ake yi shi ga wasu abubuwan duka ana wasarwa duniya saboda kwadaita ma wayanda ke da hali irin aka su ma su dinga irin wannan aikin alheri addu'a muke yi Allah ya saka mai da alheri da shi da jama'an shi duka baki daya ya tabbatar da alheri sabon shekara ai wanda yake yafi wanga kuma Allah ya taimake mu baki daya to jama'a kana kuka samu kullum muke gaya muku da muka zo muna neman taimako duniya duka ke taimakawa yanzu wannan aka yanka akra an yanka daga tamale an yanka daga wa an yanka daga kumashi ko kadan kadan da kuke taimaka wannan da shi ake doka alayi wayannan kuma da suka zo da suke da nauyi sosai sai kuma su suka bamu guda biyu to kun ga kowane shekara in mun zo muka ce a taimaka she taimaka yanzu yan akra sun samu yanwa sun samu yan tamale sun samu ga kuma na kumashi sa'an nan ba nan kada ba wan kada bane jiya ma sarki da yazo kuma ya bada kuɗi da shinkafa kwata ku aka basu sa'an nan kuma shekaran ga mun kara yan wayenmu christians waɗanda ba musulmai bane black muslims su karu kai domin makaranta da muke yi da kuke kallon baya mun tun bani gwamnati da duniya sun sani makaranta ne da kowa da zo ba musulmai kadai ba to inda haka ne ashe na raba abinci su ma a kara su ciki kamar kan da manzo Allah ke yi malum ma suka ce babu damuwa kan haka nan shi yasa daga nan damu bani cikin christians nan guda yayi magana ga teacher eh, offer asɛm bɛ na wobɛka kakra wɔ saa ayi a ɛba bɛ nantwie mmienu a ɛbɛkɔ akɔkɔ yi bɛkum ah, me sɛ deɛ ɛnam no so a ɛnya nyame nhyira wo nyinaa Amen, amen. Okay, I say, and I'm sure I'll Ishama Allah. So, sɛ sɛ deɛ yɛyɛ adoa yɛde bɛma malam basit hyɛ kakyika no mu na de adoa gaba dea ɛkyika de adoa regional coordinator of black muslims in ashante region is going to pray for us all, inshallah. Then we will do the slaughtering. We will do it part two. The first one, we will make sure the cow, uh, all the animals are down, but we cannot show you the time of slaughtering because the Facebook will not allow us to show blood on slaughtering on Peace Tower. I don't know other pages, but the Peace Tower Media Facebook do not allow us to show blood and all that, inshallah. So Malam Basit, make a dua, inshallah, so we can start the slaughtering. Allah Allah taimaka masu donate muna abin ga Allah ya ba su arziki mai yawa mamata cikin mutanen su kuma Allah ya jin kansu duk wanda ke taimako Allah ya biya mai bukatu mafi yawancin su turai suke suna neman takaddu Allah ya ba su masu neman haifuwa kuma Allah ya ba su kamar yadda suke wanga shekara na biyar kenan tun da aka fara ba su daddara ba suna yi wanga shekara ma kusan ma ya wuce hankalinmu ma eh ci gaba ya zo abin da ake yi da DC ya mun samu har biyu to Allah ya sa a dace kamar yadda malam hannani ya faɗi Allah ya sa kan sabon shekara ma ana cin giwa su muna na giwa eh insha Allah ba rakumin ma ba to Allah biya bukatun duka baki daya Allah ya sa mu dace mu kuma Allah ba mu arzikin da za mu taimaka ma juna sarkin addini Allah ya taimaka mai addinin kenan addini wa taimaka ma masakai to gashi ya ya doki sarautar shi na addini yana taimakawa Allah ya bashi arziki mai yawa mai albarka fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to bashi shi sai yanzu ba da mu eh, mu ba ta mana kwatina su da kwafa ku insha Allah so mu ai ita in pictures